This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa a wata alamar kara kyautatuwar dangantaka niger ta amince kasar Benin ta yi amfani da kasarta wajen shigar da kayayyaki daga kasashen waje. ina ganin eh, an kusa kai ƙarshe insha Allahu rashin fahimtar da take tsakanin ƙasashen guda biyu muna murna da wannan. Za kuma aji yadda wasu al'ummomi biyu makwabta ke karshe ƙasa a jihar Ikwa Ibom ɗin Najeriya tun bayan da kamfanin buwa ya yi shelar shirin kafa wurin sarrafa albarkatun man fetur a yankin. The killing is not the solution. The killing is not the solution. kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan maina kaina ke gabatarwa inda yau za a ji bayanin hedkwatar tsaron najeriya kan yadda take ɗaukar matakan tabbatar da tsaro bayan da amurka ta ce ya kamata najeriya ta rinka amfani da kayan aiki na zamani. sannan da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin wasu a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. ma'aikatar yada labaran rasha ta ba da rahoto a yau juma'a inda ta yi nuni da sanarwar ma'aikatar tsaron kasar cewa sojojin ta sun kwace ikon wasu mazaunin fararen hula guda biyar a yankin donetsk da ke gabashin kasar ciki har da ƙauyen novodimitrovsk rahoton na ma'aikatar yada labaran rasha ta ria novosti ya ce sojojin rasha sun yi galaba akan wata ayirin tankoki da kuma makamai da rundunonin ukraine da ma rundunar soji na sama da mayakan kasa da kuma askarawan tsaron ƙasar ukraine sun kuma yi ƙoƙarin dakile wasu hare-haren martani 68 sai dai ba a riga an tantance wannan rahoto ba. wannan rahoton dai na zuwa ne a lokacin da ministan tsaron ukraine rostam omerov ya je birnin stockholm yau juma'a domin halartar wani taro da takwararsa na ƙasar sweden paul johnson johnson ya sanar cewa sweden ɗaya daga cikin sabbin mambobin kungiyar nato ta yi alkawarin bada taimakon dala biliyan 2.2 ga ƙasar ukraine a shekarar 2025 da kuma 2026 ya kuma ce akwai kyakkyawar alaka tsakanin ƙasashen biyu ma'aikatar tsaron isra'ila ta faɗa yau juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba yayin da take ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin gaza wani guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai kula da laifukan yaƙi ta ba da takardar sammaci na kame akan yaƙin a yaƙin da isra'ila take kuma yi da hezbollah mai kawance da hamas a libanon wasu hotuna da kafofin dallancin labarai na afp tv ya fitar sun nuna hare-hare da sanyin safe yau juma'a a wasu unguwannin kudancin birnin beirut inda kungiyar mai samun goyon bayan iran ke da tarin jama'arta kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta icc ta faɗa a jiya alhamis cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaronsa Yoav Gallant ka iya fuskantar tuhumar aikata laifin yaƙi sakamakon amfani da yunwa a matsayin salon yaki da wasu laifukan cin zarafin bala'adama wadda suka yi wa Falasɗinawa a mamayar da suka kai wa zirin Gaza. shawarar kotun ta birnin hague ta janyo cece kuce tsakanin shugabannin duniya inda wasu suka lashe takobin kama 'yan isra'ilan idan sun shigo ƙasarsu. su kasar china ta sanar a yau juma'a cewa za ta faɗaɗa shirin shiga kasar ba tare da izini ba ga wasu ƙasashe tara a kokarinta na bunƙasa harkokin yawon bude ido da na kasuwanci don taimakawa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci koma baya shirin da zai fara aiki a ranar 30 ga watan nuwamba zai ba matafiya daga kasashen bulgaria romania malta croatia montenegro macedonia ta arewa estonia latvia da kuma japan damar shiga china tsawon kwanaki 30 ba tare da biza ba a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen china lin hakan dai zai kawo adadin kasashe da aka ba su izinin shiga kasar ba tare da izini ba tun bara wa zuwa kasashe 38 kasashe uku ne kacal suke cikin shirin shiga ba tare da izini ba a baya amma aka fi da su a cikin shirin tun lokacin annobar covid-19 kara kasar japan cikin wannan shirin alama ce da ke bayyana aniyar china cikin na cikin wannan lokaci da take kokarin inganta su da japan din wadda ta yi tsami sakamakon wasu kalamai masu gauni daga tokyo akan batun kasar taiwan kasashen biyu sun cimma matsaya ne a watan satumba akan takaddama da suka yi na sakin wani ruwa da yake shiga cikin teku da aka gyara amma har yanzu akwai sanadarai daga tashar nukiliyan fukushima da aka lalata a ƙarshe wata gagarumar guguwa tana kadawa zuwa arewacin california a jiya alhamis inda ta zubar da dusar kankara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi kana ta haddasa ambaliya a wasu wurare bayan kashe mutane biyu da kuma yin sadadin daukewar wuta ga dubban mutane a arewa maso yammacin yankin pacific masu hasashen yanayi sun ba da kashaidin samun ambaliya da ba zato ba tsammani kane za a ci gaba da samun gokewar tsaunuka an kuma soke tashin jiragen sama a birnin san francisco a jihar washington kusan mutane 223 ne galibi a yankin seattle suka kasance babu wutar lantarki yayin da ma'aikatan ke kokarin kwashe layukan wuta da suka faɗi akan hanya da itatuwa da matarkace jami'an wutar sun ce daukewar wutar lantarkin ya fara ne tun daga ranar talata kan wanda kuma ka iya kaiwa gobe asabar. a halin da ake ciki a gaɓa tekun gabas inda ba kasafai ake samun gobarar daji ba jihohin new york da new jersey sun samu ruwan sama wanda ake bukata da zai iya taimakawa ya tsaukaka hadarin fadawa gobara a sauran shekarun wato a sauran kwanaki na wannan shekara. Baba Yakubu Makiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a wani ci gaba da aka samu a hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen Nijar da Benin. Nijar ta amince Benin ta rinka bin ta ƙasarta da kayakin da ta siyo daga ƙasashen waje wanda hakan zai taimaka ma Benin matuƙa. Daga mai ga su labar ma da cikakken rahoton. a takarar da ya aike wa masu ruwa da tsaki a sha'anin shi da ficin kasar shugaban hukumar duwan ko kwastom na jamhuriyar benin eme yuwan karegire ya umarci ma'aikatansa a kan sassauta matakan hana ratsa kayayyakin 'yan kasuwa zuwa nishar bayan rikicin diflomasiyar da ya barke a tsakanin hukumomin kasashen biyu shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar empor export alhaji yakuba dan maraɗi. ya yaba da abin da ya kira abin murna tunda sun ba da dama sun ce eh, duka kayayyakin da muka siyo daga kasashen waje in ma shinkafa ce in ma menene ko ma kayan abinci ne in dai mu muka siyo su daga waje to sun ba da dama don waɗannan kayayyakin a bar su su shiga cikin mu kuma kar a kuntata kar ma a amshi wani abu a hannunmu saboda kar a tinzira mu yadda za mu ƙi yin aikin tare da su ina ganin eh, an kusa kai ƙarshe insha Allahu rashin fahimtar da take tsakanin kasashen guda biyu muna murna da wannan. Samun dangantakar waɗannan ƙasashe wace ta samo asali daga juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta sa hukumomin mulkin sojan Nijar rufe iyaka da bene sakamakon zarginta da baiwa Faransa damar kafa sansanin soja da nufin kitsa wata makarkashiya ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun gana a birnin new york dabra da taron majalisar ɗinkin duniya bayan wanda suka yi dabra da taron china da afirka a beijing haka kuma nishar da benin duk sun aike da jakada saboda haka a cewar kakakin gamayyar kungiyoyin direbobi ta itan gamace muhammadu lokaci yayi da za a sassauta matakai daga nan gida nijar allah ya sa hukumominmu su buɗe iyaka a komo tahiya irin ta da don saboda ba zai wa mu mai da kanmu sariyar ware mu da kanmu da kanmu wannan iyaka ita ce wadda 'yan kasuwa suke samun sauki 'yan kasa suke samun sauki da mu 'yan kasanmu da 'yan benin an kuma umarci jami'an tsaro su zuba ido don dakile dukkan wani yunkurin shigar da makamai yayin da aka jaddada cewa dokar hana fita da wani nau'i na kayan abincin da aka noma a benin din na nan daram sun zana wasu kaman hatsi shinkafa masara su wannan sun hana a hidda su daga cikin kasar su kamar mu yadda Nijar muka ce mun hana a hidda wasu abinci daga kasar mu zuwa kasashen waje in ba kasan mali da kasan burkina ba haka ya kamata kowace kasa ta yi saboda ta kare incin 'yan kasanta kuma lalle lalle muna gani sun ce a yi tsananta saboda a hana shigo da makamai cikin nijar ko kuma a hana shigo da fita da makamai bisa bododinmu da duk wani abu da zai kara ma ɗan ta'adda ƙarfi. Tun fil azal 'yan kasuwar Nishar kan sauke odar hajoji ne a tashar jirgin ruwan Kwatano kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan ƙasar su juya akala zuwa Lome a ƙasar Togo sana'a ratsa ta Burkina Faso. Domin tunkarar aika-aikar 'yan bindiga a kan wannan hanya, ayarin motocin dakon kaya kan samun rakiya daga jami'an tsaro har zuwa nan ya mai. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman daga Nijar kuma sai Najeriya inda al'ummomin da Ibano a jihar Ikwa Ibom suka shiga mummunar rigima. wadda ta kai ga asarar dukiyoyi masu yawa ciki har da gonaki makarantu gidaje asibitoci da dai sauransu bayan da kamfanin buwa ya shelar shirin kafa wani wurin sarrafa albarkatun min fetur a yankin inda kowane bangare ke sanya fi ɗayan amfana kan haka ne wakilinmu a yankin niger delta lamida bakar ya haɗa mana wannan rahoton inda ya fara da jin ta bakin wani tsohon shugaban matasa na yankin iket mai suna basi edom wanda ya ce yana cewa ne batun tashe-tashen hankula da suka afku a yankunan guda biyu abin tashin hankali ne saboda abu bai yi daɗi ba kuma wannan kamfanin da ke yunkurin gudanar da ayyuka a jihar ta akwa ibon rigima ta sa kamfanin ba abin da suka yi sakamakon tashe-tashen hankula musamman ma tsakanin bangarorin biyu wato ibono da iket ba a samu abin da ake so ba su ma dai bangaren alamomin ibono ga abin da suke cewa you know as an person i want Um, wannan tana cewa ne sunana Gifted Edeb ta ce ni 'yar garin Ebonyi ce ta jihar Akwa ibon kuma muna goyon bayan zaman lafiya muna kira ga garuruwan alamomin biyu da suke tashe-tashen hankula da su sani cewa wannan kamfani alheri ne ya kawo a jihar ta Akwa Ibon kashe-kashe dai sun isa haka muna neman zaman lafiya. The killing is not solution. at all. rundunar 'yan sandan jihar ta akwa ibom ta ce tuni dai ta tura jami'an tsaro da ke kwantar da tanzoma domin mai da doka da oda a jihar ta akwa ibom kamar da yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta akwa ibom asp tumfon john ta shaida mini ta wayar salula da ta ce suna gudanar da wani taro a jihar delta I, I'm in a conference and we are, you can hear the noise from the background. I can't give you a time now. Da haka kuma na yi magana da masana harkokin man fetur a Najeriya. Injiniya ya bagi wani masani ne kan harkokin mai a Najeriya dangane da wannan dambarwa ya ce. Katutu da cin ati da rashawa ya yi a bangaren mai musamman na kasan nan shi ne yake kawo da na abubuwa. In ba haka ba, ah, wanda ya zo zai nemi arziki na kan shi ai dole ne ka kula in dai kai kamar a matsayin ka na gwamnati wanda hakkin jama'a yana yana yana wuyanka kaje kasashen da suke da suna bin doka suna suna da kishi na kasan su irin wannan abubuwa ai baya faruwa kamar da yake in dai ma ya faru ne to kadara ne kawai Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria a gaida lamido yanzu kuma lokaci yayi da zamu za ku gefe guda hasa mai na kaina ya gabatar mana da shiri na gaba Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin namu na yau za mu ji yadda hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi karin haske a kan aikace-aikacen dakarun Najeriya a daidai lokacin da Amurka ke ganin ya kamata sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani wurin tunkarar kalubalen tsaro da ya Najeriya. Najeriya. Toma Dalla. the aim of our ongoing operations across the country manjo general edward buba kenan na hedikwatar rundunar tsaron najeriya ke bayyana manufofin irin gama da dakarun najeriya ke yi na bankaɗo tare da tumurmusa 'yan ta'adda su da abokan burminsu don cimma hakan mun fahimci bukatar ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai akan 'yan ta'addan a saboda haka muna tattara bayanan sirri muna farautar 'yan ta'adda sannan muna kai masu hare-hare a wuraren da muke da tabbacin cewar nan ne sansanoninsu a cikin wannan mako dakarunmu sun sheƙi hatsaribin kwamandan 'yan ta'addan nan mai suna mansur dan audu a shiyar arewa maso gabashin najeriya ta hanyar wani tsararren shiri da aka yi amfani da bayanan sirri duk hararen da muke kaiwa tattaro bayanan sirri na taka rawa sosai a ciki kwanan nan an kashe mana jami'ai guda biyar a shiyar arewa maso gabashin najeriya da kuma guda uku a kudu maso gabashin najeriya ko da yake ba wani yaƙi da ba za a samu hasarar rai ba amma abin da muke yi anan shine muna takaita samun hasarar kuma muna aiki sosai don nakasa da ragargaza tasirin 'yan ta'adda a fadin najeriya daban-daban as a force we are targeting the terrorist logistics bases and other structures that are affiliated to these terrorist groups. A gefe guda kuma, babban kwamandan rundunar sojojin Amurka afrika wato Africom, General Michael Langley, ya kawo ziyara Najeriya inda ya gana da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa. a daidai lokacin da amurka ke neman sojojin najeriya suke amfani da fasahar zamani don tunkarar kalubalen tsaro a cikin kasar na tambayi kakakin sojojin najeriya brigadier general tukur gusau ko mai kwamandan sojojin na amurka ya tattauna da babban hafsan rundunar tsaron najeriya general cj musa wannan shine kusan karo na biyu da ya zo a najeriya ya zo ne domin ya jinjina ma rundunonin sojoji na najeriya kan irin aikin da suke yi na kawo zaman lafiya a najeriya da kuma afirka gaba daya musamman ma afirka ta yamma kamar za ku iya tunawa shugaban rundunonin sojan najeriya janar christopher gwabin musa an zaɓe shi a matsayin shugaban kwamiti na shugabannin tsaro na afirka ta yamma gaba daya so kan wannan ne ya zo ya same shi domin a ƙara fito da muhimman dubaru yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki kada ka manta ƙasar amurka ƙasa ce wadda tana da alaƙa dangantaka mai ƙarfi da najeriya ta fannin aikin soja da kuma aikin tsaro akwai kayayyaki da mukan saya daga ƙasar amerika sannan kuma suna taimaka mana ta fanni daban-daban so kamar da na faɗa akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin najeriya da ƙasar amurka amma 'yan kwanaki 'yan shekarun da suka wuce wuce an ɗan samu matsaloli wajen shigo da kayayyaki na aikin soja to cikin abubuwan da shi shugaban hafsoshin najeriya gaba ɗaya janar christopher musa da ya magana da shi wannan janar da ya zo daga america shine a sassauta ka'idoji na shigo da kayan yaƙi ko kuma kayayyakin aikin soja daga amerika yadda za mu samu mu ƙara ƙaimi wurin wannan aiki da muke yi na kawo tsaro kasar to kamar da yadda janar gusau ke bayanin wani lokacin ana samun tasgaro wurin saidawa najeriya makamai to shin wannan ziyara da kwamandan na africom general langley ya kawo najeriya har ma tattauna da jagoran sojojin kasar shin kwalliya za ta biya kudin sabulu tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win komanda musa isa salman kamun mu ba da ansan cewa ko kulliya za ta biya kuɗin sabulu ta ba wato ya kamata mu gane yadda ta amurka ke gudanar da al'amuranta game da sai da makamai ko kuma rashin sai da shi ga abokai na farko bayan an clearing yi wannan na'uran technology din za su iya saida mutane domin ba komai za su iya saidawa ba bayan an kilarin din wannan akwai wasu ka'idoji kuma waɗanda suke gindaya wanda ba soja ba kaɗai ke gindaya wa'annan ƙa'idojin wato akwai wa'anda dokoki ne wa'anda 'yan majalisa ke yi suna da abinda ake ce ma oversight da 'yan majalisa ke yi sosai a kan soja da kuma executive branch ɗin wato sashen gudanarwa na gwamnati gaba ɗaya abin aka fi samun sojan najeriya da ko kuma su amerika suke ƙorafin cewa ba su sai da makaman nan ba shine abinda suke ce ma protection of civilians wato kare jama'a a wurin amfani da waɗannan makaman da kuma maganganun kare haƙƙin bil'adama ga sojoji to na san cewan sojan najeriya duk da zarge-zargen da aka yi ta masu don tana keta eh, yancin bil'adama ko kuma ba su wato mai da hankali wurin tabbatar da cewan makaman nan ba su hallaka farar hula ba na san cewan wato abinda su amurkawa ke ce hilo na san cewan su sojan najeriya akwai ka'idoji da suke fitarwa da kuma horarwa da suke ba ma sojojin namu wanda zai tabbatar da cewa an bi wa'annan ka'idojin da za a bi duk ka'idojin da ya kamata saboda kar a hallaka farar hula zai rage sassaucin da ake sawa akan sai da mana makamai da kuma tabbatar da cewa Eh, duk sanda aka yi maganar sojan najeriya ba ana ganin shi akan soja ba ne mai cin zarafi ko kuma wanda ke hallaka jama'a wato farar hula a gaida win kwamanda musa isa salman Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To gaida Hassan yanzu kuma lokaci yi da za mu buɗe layi ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar akwai wani wake kan layi um, to kamar da yadda na ce yau kofa buɗe take a ah, masu sauraro yau wato um, ashe katsina ne wake kan laya katsina wake kan laya a katsina wake kan laya a katsina yakubu litiyar dajin tabanni karbar hukumar musawa to muna jin ka an wani lafiya ya aiki lafiya lau muna jin ka gaskiya ne muna ƙara godiya ga wannan gidan rediyo gaskiya ne mu dai roƙon da muke ga shagabanninmu a wannan yanayin da muka shiga rayuwa a jihar mu ta katsina gaskiya don Allah shagabanninmu su taimaka mana da inganta mana yanayin tsaro a Najeriya sannan kuma gaskiya roƙonmu na biyu kuma shagabanninmu su taimaki Najeriya don Allah don annabi halin 'yan Najeriya suka zo yanayi na tallafa man fetur ɗin To mun gode da wannan shawara taka daga nan kuma bari mu kaɗa kwanta gora wake kan layi. Kala Masi kana gwamna injiniya mai gyara makirri kwanta gona jihar Niger. To injiniya muna jin ka. To zan yi magana akan abu biyu ne akan tsaro da akan kuma bashin da gwamnatin tarayya kason ta ciwo. To hmm. mu an daɗe ana abubuwa ba ci gaba tun waccan gwamnati sai a ce ana tauto bashi amma mu talakawa bai da wani gare mu illa da yanzu tauto bashin za su raba ma kawunan su da su da ɗiyansu. To mun gode injiniya daga kwanta gore kuma bari mu kada zamfara wake kan layi. Assalamu alaikum suna Umar Makeri kakin dawa gidan goga maradin lokal gamin jihar Zamfara. To Malam Umar muna jin ka. To alhamdulillah ni dai abin da zan yi kira da shi shine abin da ya shafi matsalar tsaro ta yanki na na jihar Zamfara shine nake kira da gwamnatin mai girma shugaban kasa. don Allah da ta ba mu yin kokari da jami'an tsaro a jihar mata zamfara hakikanin gaskiya musamman yanki na na muradin local government har yanzu muna fama da yan ta'adda don Allah a taimaka muna ta yi muna gudunmawa da sojoji da na sama da na ƙasa da jirage domin a samu sauki mutane suna so su cire kayan gonarsu amma har yanzu ana fama da matsala. To da fatan hukuma ta ji daga zamfara kuma bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. To sunana Ibrahim Alaramar da cikin Kaduna. To Bala Ibrahim. Tuni kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya a ganin cewa yanzu abinci ya zo yana da kyau a ce gwamnati wani tsari wanda za a iya mallaka wannan abincin lokacin da ya yi wahala a ba talakawa cikin sauki kuma rumbun nan da suke da shi wanda abincin nan da aka aje yana da kyau shi ma a fito da shi ɗaukaka al'umma domin su samu To da alamar layinka da ɗan matsala amma dai muna fatan dai hukuma ta ji abin da ka faɗa daga Kaduna bari mu je mu Naija. Wake kan layi? Wake kan layi? to bari mu koma kaduna bari mu koma kaduna wake kalayi a kaduna to kaduna ma akwai matsala bari mu kada kebi wake kan layi a kebi malam na kebi muna jin ka ma magana da tukur baban rediyo matankari daga jihar kedin najeriya muna jin ka Muna jin ka. Ra'ayina shi ne yau ina son yin kira ga karamar kuma mota karamar ta mulkin birnin Kebbi. Da ta taimaka mana ta gyara mana hanyar kuma ta taso da. Muna jin ka. To da alamar layin ka da matsala kuma muna jin dai an ji abin da ka faɗa bari mu ƙetara Nijar wake kan layi a Nijar. Assalamu alaikum muryar Amerika. Wa salam. Yau ra'ayi na ta saka wannan shugaban kasar Najeriya ga cewa da shi to na dai na kan bashin nan A kai ake nan kasa. To da fatan hukuma ta ji wato kokinka duk da ike an yi ta samun tangada a ka bari mu je Adamawa wake kan layi a Adamawa. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh kuma na sai da janna jiya da ke garmar kuma ma tsara jihar Adamawa. Kuna jin ka? Na da mu dai muna jin na jami'an tsaron Najeriya da suke sun kawo wai dan ta'adda wanda yake mana a To, to mun gode ma kowannen ku da ya wato bayyana ra'ayinsa kuma ya ba da shawara. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta ƙaƙe. ma'aikatar yada labaran rasha ta ba da rahoto a yau juma'a inda take nuni da sanarwar da ma'aikatar tsaro kasar ke cewa sojojinta sun kwace ikon wasu farare mazaunin fararen hula guda biyar a yankin donetsk da ke gabashin ukraine ciki har da ƙauyen novodimitrovsk rahoton na ma'aikatar labaran na rasha ta wato ria novosti ya ce sojojin rasha sun yi galaba a kan rundunan tankoki da wasu makamai da rundunonin ukraine na sama da na ƙasa da ma mayakan da suke tsaron ƙasar sun kuma yi ƙoƙarin dakile wasu hare-hare na martani 68 ma'aikatar tsaron sojan isra'ila ta faɗa yau juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba yayin da ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin gaza wuni guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta isis ta ba da sammaci na kame akan wannan yaƙi a yakin da isra'ila take kuma yi da hezbollah mai kawance da hamas a libanon wasu hotuna sun nuna an kai hare-hare da sanyin safiyar yau To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mayi da kuma injiniyan mu Patrick ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Was